to <clears throat> awwalu ma yajibu ala al-mukallaf farkon abin da ke wajaba bisa ga mukallaf abin da kulfa wahala mukallaf mutum wanda an ka azama wahala an ka ce ga yadda za ka bi Allah ya ya ya ba shi hukunce hukunce ya ce ka bi shari'a shine mukallaf to farkon abin da ke wajaba ga duk wanda abbaligi mai hankali mutum bai zama mukallaf sai in ya tara waɗannan sharuɗa biyu ya zama baligi mai hankali mahaukaci ba mukallaf ba ne hakanan yaro ba mukallaf ba ne to farko abin da ke ba a sa ta sihu imani gyara imaninsa gyara imani shine wato kasan wato suwofin da na waje ba ga ubangiji wato abin nan yadda ka sifanta Allah yadda ya sifanta kansa sannan kuma ka kore abin da ya kore makansa kansa ka sifanta annabawa kamar yadda Allah ya sifanta su manzannin Allah ka sifanta su yadda Allah ya sifanta su mala'iku ka sifanta su yadda Allah ya sifanta su ka san littafin Allah gaskiya ne hukunce-hukuncen da Allah ya taho da shi duk gaskiya ne sannan kuma ranar kiyama gaskiya ce kaddara gaskiya ce komi ne ne khairi da shari duk daga Allah ne sannan kuma wato kada eh, abin nan dogara ga kaddara ya hana ma bin umarnin Allah domin wato Allah ya aza abubuwa akan asbabu sai ka an yi kaza sannan za a yi kaza eh, sai an yi girgije sannan za a yi hadari sai an yi hadari sannan za a yi ruwa eh, sai an yi asalla sannan za a shiga aljanna Ah, sai an ji tsoron Allah sannan za a yi kaza wata waɗannan abubuwa su ake ce ma shari'a to ita shari'an nan wata kamar yadda yake wajibi ka san Allah shi adda kome kuma ya sifantu da tsofinsa kuma ka san ba mai kawo wani sabon hukunci sai shi kun fahimta ko to mutum in ya san waɗannan abubuwa babin imani shidda ne kamar yadda ya gabata cewa wato imani da Allah imani da manzannin Allah imani da mala'iku imani da littafan sama imani da ranar kiyama imani da kaddara khairi da sharri sannan kuma hukunce-hukunce duk sun ratayu a nan ah, idan mutum ya san waɗannan to ya gyara imaninsa shi a farkon abin da an wajibi kanin ka yi sallah sai ka san waɗannan abubuwa ka gane kun fahimta ko don an shi ne farko kowa ya kokari ya koya maɗansa haka nan ba tilas ne sai ka sanar da shi sita wasu tuna ba don ka sanar da shi sita wasu tuna ya ce da ka ba amfani eh, sai ya san ma'anarsu da ka ce masa Allah adda sama shi adda kasa shi ya halitta ka shi ya halitta ni shi ya halitta kowa don haka kun ba mai magana sai shi duk abin da an ka ce sai shi to wannan imani ya fi da ka yi ta ba abin nan mm, ah, har da banza kun gane to eh, eh, summa ma'rifatu ma yasluhu bihi farla ainihi bayan ya san tauhidi wato ya san ta kuma ya san yadda ake a shi cancanta da a bauta masa to ibada Allah yawa gare ta duk abin da za ka yi tilas ne sai ka san menene wato hukuncin Allah gare shi to shine abin da za ka gyara farlu aini akwai ayyuka waɗanda yake kullum kana yi kullum kana sallah kullum kana ah, abin nan kana cin abinci kullum kana zuwa bayan ɗaki kullum kana zuwa ga sana'ar ka wadda kake samun abinci waɗannan sai ka san su menene abin da Allah ya halatta ciki menene ya haramta ciki sanin waɗannan shine farlu aini kun fahimta ko amma abubuwan da yake ba kullum suke aukuwa ba sai wata rana su auku to wannan farlu kifaya kenan ba tilas ne sai kowa ya san su ba cikin gari ya sa malami guda mai ba mutane fatawa ya isa ka aka kame sallah da kamar hukunce hukuncen sallah su ne farlo ainin wato farillar jiki ka aka kame sallah kamar hukunce hukuncen sallah wata hada tsarki wasu yami da azumi ba su ɗaya ba hada aure in kai ka balaga in kan zai in kayi aure wato yin hukunce-hukuncen aure tsakanin haƙoƙinka da haƙoƙin mata yana nan farlo ainihin ne in za ka ci abinci ka san yadda hukunce-hukuncen cin abinci adabu na cin abinci farlo ainihin ne ka san yadda ake zuwa bayan ɗaki farlo ainihin ne kun hanta ko haka nan maganganu shiga abin nan sallama da yadda ake yin sallama da yadda ake gaida mutane waɗannan duk farlo ainin